masu sauraro kuke ci gaba da mm. kasancewa da mu a cikin shirin na mu tattauna ba bashi mun tafi sashin mu na karban tallace tallace daidai lokacin da kake kwatantawa akan abin da ya faru musamman da magu kake dauko wasu daga cikin misalai to kaga a lokacin mm. magu lokacin da ya karbi ragaman mulkin ita wannan hukuma mai yaƙi da cin hanci da rashawa mm. ya halarci tarurruka da yawa ba zan manta ba a ƙasashe na duniya inda ya gabatar da makala kan salon tsarin da ya dauka zai yaki wannan matsala ya je washington ya je ingila ya je germany ya je geneva ya je austria ya je zurich ya je kasashen scandinavian countries ya je waɗansu kasashe daga yankin latin america kai har ma da yankin caribbean island ya gabatar da kasidu kuma manya-manyan masu ilimi masana tattalin arzikin ƙasa da manya-manyan bankuna da masu bankunan duniya da masu kamfanoni da yawa wanda ake kira multinational corporations sun yadda da cewa magu zai iya amma abin da zai bada mamaki da tafiya ta tafiya sai ga sha'an zarge mai zargiya sai ga magu ya zo under scrutiny ana bincikarsa akan irin abubuwan da ake tunani an karɓo wani daga irin dukiyar da waɗansu ake ganin sun haure mai dokar bacci mai dokar bacci bahaushe kan ce wai ko shine ya buge da hmm. kuma aka kafa kwamiti na tsohon shugaban kotun ɗaukaka ƙara ayo salami mm. shugaban kotun ɗaukaka ƙara ta ƙasa wanda har yanzu maganar da ake zaman kwamitin 'yan najeriya suna jira mm. suna dako tun daga lokacin su ji menene makomar binciken magun a lokacin da mai gidansa yake da gwamnati har yanzu ba mu da wani cikakken sakamako da aka ce duriyar da ake ciki ai kafin ya ritaya sai da aka haɓaka likafin sama a eh, eh, aikin ɗan sanda mm. to waɗannan abubuwa ne waɗanda yake in ka kalli irin yadda aka tafka abubuwa da zarge-zarge da irin yanayin abin da yake biyo baya da kura na gwamnatin za ka iya cewa a demokradiyyar nan da ake tafiya tun daga farkon jamhuriya ta hudu ba na jin akwai gwamnatin daga obasanjo zuwa yau kai hata eh, bela goodluck jonathan mm. da ta obasanjo in ka hada da ya takaitaccen lokacin marigayi umar musa iraduwa ban taba ganin lokacin da ake kuka da yanayin yadda makusantan gwamnati ko masu rike da madafin iko wanda gwamnati ta amince ta basu mukami ake yi musu tuhuma da makudin kudaden da suka yi batan dabo kamar gwamnatin da ta shuɗe ta muhammadu buhari to kaga idan ka duba kamalu abubuwa guda biyu su suke karya ƙasa na farko dai duk ƙasar da ta gina akan corruption abin da yake da alaka da cin hanci abin da yake da alaka da rashawa abin da yake da alaka da a madafin iko kudade ne zaka samu mutum daya idan ya wawuri a kasar nan baya da gurin ajiya ya tafi washington ya je ya aji ya tafi zurich ya tafi denmark ya je austria ya je geneva ya je ina ne duk inda ake zuwa ana ɓoye kudade irin wannan na sata babban abin takaici kuma anan abin dubawa shine kudin nan kai kadai idan ka ɗauki kudin nan wala Allah ko dalilin ka na kana ganin in ka tsere sa'a bayar ka da kabari ita ma ba za ta shiga cikin talauci ba mhm. an kai kuɗin nan an aje su a guraren da ba za a iya gano guraren da ka aje kudin ba ko a ɗauko kuɗin a yi amfani da matakan diflomasiya wajen dawo da kuɗin gida kai da ka aje kuɗin asara goma da goma in ka mutu waɗanda ka aje kuɗin dan su don kada su yi talauci ba su ma san hanyar da za a yi musu jagora ba a bi diddigin inda ka je ka aje kuɗin balantana a dawo kuɗin su zama mallakinsu kaga kai baka amfani kuɗinka ba dama ba kuɗinka ka ne kuɗi ne na wawura na handama sannan kuma na biyu su waɗanda ka aje da 'ya'yan naka da matan naka ba su amfani wannan kuɗi ba na uku mafi girman laifin gaske tunda dukiya ce ta al'umma idan fa ba al'umma bane suka yafe maka to fa kana da alamar tambaya ko da baka duniya kaga abu ne wanda yake asara goma da goma in ka ci bilis a duniya na kan yi mamaki wai a ce wai mutum ya ci bilis baka ci bilis ba inda dukiya al'umma ce saboda sai ka je madakata wanda zai tambaye ka akan haƙƙin da aka ɗora maka ranar da baka da lauya ranar da baka da godfather ubangida ranar da baka da wani wanda ya tsaya maka ya ce a'a wannan namu ne daga kai sai halin sai abin da ka aikata to saboda haka in ka kalli corruption din nan da ake magana duniya yadda muke kallon ba za ta ci gaba ba idan ana aikata irin wannan almundana saboda in ka tsaya ka duba za ka ga cewa najeriya ƙasa ce wadda take da dukiya kuma babban abin takaici in muka kalli yanayin yadda ake gudanar da cin hanci da rashawa abubuwan da zaka kalla a nan shine wai shin kuɗaɗen nan da zaka ji an ce mutum guda ya wawure yanzu trillion shidan da ake nema daga hannun emefele mm. idan da tana nan ta kusan kai giɓin kuɗin kasafin kuɗin shekara ta 2024 wadda aka ce akalla in ana so a kauce wa giɓin kasafin kuɗin sai an nemi wajen naira triliyan shida bakwai zuwa tara mm. sannan a cike giɓi wancan mm. ya dawo mana da kuɗin na farko kenan ma da aka fara wancan zargin waɗannan da suke eh, fitowa banda waɗannan waɗanda suke fitowa ka san dama ai kaman kaman abu ne wanda yake kusan in aka fara abu mm. daga farko farkonsa tafiya ta ana ƙara gina ana ƙara gano ana ƙara digin deep ana gina mai zurfi ana ƙara gano zurfin ginin da ake to saboda haka idan ka tsaya ka duba za ka ga cewa waɗanda suke kwasar kuɗin al'umma shi kanshi akwai wani marubuci a jami'ar yale university hmm. professor hoffman yake cewa babu ta'addancin da ya wuce ka yashe tattalin arzikin kasar ka ya ce wasu suna ta'addanci da bindiga ya ce wasu suna ta'addanci da biro professor hoffman ya ce ai duk wanda zai sanya hannu ya amfani da madafin iko ya kwashe dukiyar kasa a talauta mutanen kasa ya ce shi ma yana cikin jerin 'yan ta'adda hmm. ya ce shi ma wannan economic terrorism ne kamar yadda ke faɗa ta'addanci ne ta fuskar yi wa tattalin arzikin kasa zagon kasa to kamar yau idan aka riga aka duba kudaden mu da suke bacewa da za a bar mana da su a cikin baitin mali da an yi wa kasa aiki ni najeriya abin da nake kallanta kullum duk lokacin da dan siyasa mai neman mukami a mataki daban-daban ya tashi hau kan podium yana yi wa al'umma bayani zan muku ruwa zan ba ku ruwan sha zan gina asibitoci zan gina makarantu in inganta education bangaren ilimi za mu inganta fannin kula da lafiya za mu inganta fannin noma duk wasu fannoni na rayuwar dan adam za mu yi muku hanyoyi amma tun da muka tashi da wayanmu ban taba ganin ranar da kamfe ɗin da masu neman mukami suke canza salo wai har yanzu najeriya bata fitar daga cikin irin wannan ba mm. je mu kai magana asian tigers na asia mm, mm, ka je thailand ka je hong kong ka je indonesia ka je malaysia in ka je waɗannan manyan ƙasashen da ake da su na yankin asia wanda ake kira asian tigers duk sun wuce wannan matsayin da muke magana ya kamata lokacin da aka ba su yanci da najeriya dan tikin babu yawa dan tikin babu yawa amma menene ya kawo miracle abin mu'jizan mamaki wani irin saddabar suke amfani da shi har suka inganta ƙasarsa akan doron da mu kullum muke magana kaga yanzu su asian tigers nan da muke lissafi muke magana su za a ce musu kasashe masu tasowa mm. amma duk wasu indices na alkalma mm. da masana suka kalla sun kai matsayin da zaka ce musu kasashen da suka ci gaba na farko dai ta fannin ilimi ba su da koma baya mm. ta fannin sashin kula da lafiya ba su da koma baya maganar wai ka je kana maganar wani hanyoyi da tashoshin jiragen sama hmm. ba maganar koma baya ruwan sha maganar ruwan sha ba matsalolin wutar lantarki wutar lantarki ba matsalolin su bane duk wasu abubuwa da na more rayuwa da ci gaba eh da samar da kayan abinci yanzu maganar da kake murna kace idan aka ce shinkafa ai talan ta rage kuɗi hmm. ina kace ake yin ta <laughs> talan tana cikin ishin ta gaskiya magana abubuwa ne wanda yake ya kamata mu tsaya mu duba mai nazari wai shin ci gaban nan dabo ne ko tsafi ne wato ba jajircewa ce da hmm. kishin kasa da da marar yaƙin yin abubuwan da za su gina al'umma ni abin da nake ɗauka kamar yadda marubuci yake faɗa hmm. yace ka tafi da sunanka a rubuta sunanka da gol ya fi ka tara dukiyar duniya wato babash jiya jiya nan muke magana akan halin da 'yan sanda suke ciki kwarai da gaske da kuma abubuwan da daga ƙarshe ka ba da shawara akan abubuwan da ya kamata a yi wa 'yan sanda idan ka kalli kasafin kuɗin da aka yi wa rundunar 'yan sanda a wannan shekarar biliyan 869 da ɗari da ashirin da ɗaya kuɗin da aka warewa rundunar 'yan sanda kenan amma mutum guda mutum guda ana magana cewa ya tafi da ninkin ba ninkin ɗin wa'annan kuɗa. shi ne abin mamaki in sauran kasashe na afirka suka ji yadda abubuwan nan suke kuma abin da su waɗanda suke wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ba sa gane kuɗaɗen nan da ake magana triliyan kaza biliyan kaza triliyan kaza malala gashin tinkiya mm. mai lissafi wato ko shine raskona uwar lissafi mm. ba za ka ba shi wahala kwarai da gaske kafin ya gano abin tambaya guda a nan shine wai shin kuɗaɗen da ake magana sun bace daga baitulmali mali da waɗansu mutane saboda son zuciya da rashin kishin ƙasa suka azurta kansu wai daga ina kuɗin nan suke kuɗaɗen bashi an je asusun duniya an karɓo bashi an je babban bankin duniya an karɓo bashi kuma an buga wasu kuɗaɗen an buga waɗansu kuɗaɗen eh. kuɗaɗe ne da aka yi da aka aka neme su domin gina ƙasa mm. waɗansu 'yan tsiraru sun washe sun wawashe waɗannan kuɗaɗen in ka daga babbar rigar ka ce kai patriot ne mai kishin kasa ne ba magana kake yi ba saboda kishiyar aka san abin haka ne kuma kudaden nan kasashen nan da suke bamu kudaden nan ai abubi traps suke dora mu a tarko ne wanda za mu rubuta a cikin mukasa fita suke dana mana su baka kuɗi da sunan bashi bayan sun kalli cancantar ka cewa kana da rigar silkin da za su baka bashi kamar najeriya kenan su baka bashi su ɗora ruwa in sun baka bashin akwai moratorium mm. tsarin lokacin ɗagin biyan bashin mm. su ka shata shekaru su ce sun yadda saboda sun san kuɗin nan karuwa suke kuma a gindaya maka wasu karuwa a gindaya maka waɗansu eh, sharuɗa kuma tallafin man eh, ka cire tallafin wutar lantarki eh kwarai da gaske sannan kuma ka kare darajar kuɗin ka na gida sannan kuma wani ya zo ya kwashe wannan sannan kuma wani ya zo kwashe wannan kuɗaɗen ya ilaha da Allah mai sauraro ka fahimi mutum ya ji mu ko mutum shi ya zama alƙalin kansa akan irin wannan hujjojin da muka bayar zai san cewa tafiyar mu doguwa ce a matsayin irin na neman mu kai gagacin ci gaba ta ina ƙasa za ta ci gaba da ire-iren irin waɗannan mutanen a cikin al'umma waɗanda za ba sa ji ba sa gani saman bukun in suka zo za su tsoma hannayensu a cikin baitul malin al'umma ka dubi irin mutanen da zaka gansu akan titi homeless wasu ba su da gidajen kwanciya wasu ba su da abincin da za su ci kuma duk ire-iren irin waɗannan masu son zuciyar da suka hana ƙasa wali suka sabata ƙasar suka yi abin da suke so da kuɗin al'umma ai najeriya yau a cikin tsarin gudun sukuwar nuna fifiko a cikin ƙasashe masu tasowa ya kamata a ce mun zama zakaran gwajin dafi abubuwan da muke fuskanta shine ga mu da talauci a cikin wadata abinda bature ke cewa poverty in the midst of plenty mm. abinda najeriya take ciki kenan ka zama matalauci a cikin wadata ya aka yi aka yi alaga da wanda ya kwashe maka kudade irin su emefile ɗin nan ba su kwashe kuɗaɗen ka ba to ai da za ka zama a tajiri a cikin arzikinka amma babu ɗaya kan warfi kuma duk wani yakuwa da ake shi a tsarin tafiyar da gwamnati good governance gwamnati ta gari mai alkibla mai focus mai manufa mai jajircewa to sai an samu gwamnatin da ta yadda in an zo yaƙi da corruption to babu sani babu sabu. tabbata kan kowa kana kallo a lokacin shugaba Muhammadu Buhari abubuwa da suka rika bayyana bayan ya sauka daga mulki wai a ce waɗansu 'yan tsirarin mutane sun yi fojin ɗin signatures an fitar da kuɗin da aka ce wai an ba masu sanya idanu mm. da suka kasashen suka zo kallon yadda ake gudanar da zaɓe a to amma idan muka kalli yadda ake gudanar da zaɓe ai duk wani zaɓe da ai su waɗannan ƙasashe na tura duk lokacin da suka zo a matsayin foreign observers mm, mm, mm, wanda za su sanya idanu 'yan kallo ne akwai kuɗin da ake keɓe musu hatta ruwan da za su sha akwai kuɗin da suke gutunwa ai tafiya ake da kyakkyawan gusari in ka duba za ka ga cewa dan me kila za a fake da su waɗannan for yanzu inda bincike zai yi bincike ƙarshe ma a gano cewa fakewa aka da su ɗin aka fitar da kuɗin da za maganar wannan jirgin saman fatin hmm. shekarar farko na mulkin aka fara yi wa mutane alkawarin cewa hmm. za a dawo da kamfanin Nigerian Air hmm. tafiya ta dinga tafiya tun mutane suna yin magana akai har ma kowa ya gaji ya yi shiru a kai kasan akwai lokacin da aka taba cewa daga cikin jiragen da shugaban kasa yake hawa hmm. za a yi gwanjan wasu hmm. da wasu suna ganin kamar to watakila akwai wani yanayi dan aka yi gwanjan za a mai da kudaden a siyo su jirage da za su tashi wannan shi kamfanin nan jiran ya sai da lokaci ya kai karshe ana makonni biyu kafin a hmm. tafi sai aka je aka dauko wannan jirgi daga kasar habasha eh. aka ce an yi masa fenti ya ka ce an yi masa fenti to dan Allah kuma da yake yan bun kokofi ne har lamba sai da eh, ka dauko kace ya sauka a guri kaza ya eh, sauka da gaske to ai dama idan kana eh, shuka ka kiyaye kai ta idan makwarwa gaskiya ne ai shukar ka ba inda za ta dan makwarwa za ta cinye ta saboda ire-iren irin wannan ni abin da nake tausayin mukan mukan mm. kamalu yadda muke ganin muna ganin duniya daga wajen duniyar da muke ciki haka duniyar wajen take kallon duniyar da muke ciki mm. yau za ka ga abin da yake faruwa a ingila ka ga labarai suna bayyana an gurfanar da tsohon shugaban amurka donald trump a gaban kuliya kai ma ka riga ka gani yadda kake ganin su haka su ma tun da duniya global village hmm. a tafin hannu take hmm. to kai ma haka duniya take kallon ka kuma irin waɗannan abubuwan da suke ɓata mana suna su ne suke dakushe dukkan wata yekuwa da muke na nuna cewa mun saka hular ɗaukaka a matsayinmu na ƙasar da muka yi fice a cikin afirka a duk ƙasar da bata da wani cikakken hujja za ta nuna ta wajen tsara gaskiya da dukiya al'umma da kin barin waɗansu 'yan tsiraru su kwasar karan mahaukaciya da kuɗin al'umma to duk wani ɗaukaka da girma ta fuskar diflomasiya ba ta taɓa ci wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a kalla gwamnati duk wadda ta zo in dai za ta yaƙi cin hanci da rashawa to ba ƙaramin ƙoƙari ce ba ta tsamo kitse daga cikin wuta amma duk gwamnati duk yadda ta kai da ajenda da manufa saboda in ka sanya yanzu misali ai gwamnatin Asiwaji Bola Ahmed Tinubu muke muke mm. yanzu mm. ai yana da ajandar sai yana da manufarsa mm, manufarsa akan fannin noma manufarsa akan fannin ilimi manufarsa akan fannin kula da lafiya manufarsa a fannin hanyoyi da sauran abubuwan da ya shafi al'umma na jin daɗi to duk wani tsare-tsare da yake da shi kuma duk wani budgetary allocation da za a yi na rabu kasafin kuɗi ga kowace sakta da kowane bangare na rayuwar ɗan adam idan gwamnatin ta gaza wajen yakar waɗanda za su yi wa ko suke wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa burin da yake so ya cimma a waɗannan bangarorin ba za su yi ba saboda duk bangarorin nan da ake magana bangarorin ne da suke buƙatar makudin kuɗaɗen da gwamnati za ta kashe idan gwamnati ta ware kuɗaɗen ta za ta kashe waɗansu mutane suke amfani da farauta suka saka yatsun su guda goma a ciki suka yi kankam da kuɗin al'umma to ina za su ba gwamnati prison space hmm. damar da take so ta samu wajen aiwatar da ayyuka kaga kenan sai an yaki cin hanci da rashawa to a logical conclusion an kai wani matsayi da aka gamsu cewa yakin ya tabbata cewa yaki ne sannan bangarorin rayuwar da gwamnatin take gani za ta ba fifiko sannan su tabbata an ba su an aiwatar da su sun ba da cikakken sakamako al'umma sun shaida da bakin su amma duk abin da ya gaza haka to amshin shata ake to Allah ya kyauta to ba shi mu dan matsa magana da kake akan abin da ya shafi harka ta cin hancin nan da rashawa can daga kasar rasha kuma sai aka sami mataimaki na ministan tsaro na kasar ta rasha kenan aka zarge shi shi ma da laifin karban cin hanci da rashawa din mm. a jiya aka gan shi an gurfanar da shi a gaban kuliya akan mm. cewa akwai wasu ayyuka da aka bayar a yi musamman akan abubuwan da suka shafi harkoki na tsaro mm, kuma ba ba sai aka same shi da maganar cewa ya karɓi na goro kamar yadda mu mm. ma ake yi a irin kasashe irin mm, namu kwarai da gaske ana magana cewa akwai yiwuwar cewa zai iya fuskantar shekaru goma sha biyar a gidan yari su ma dama ana samun ire-iren eh, wato ka gane ai shi cin hanci da rashawa kamar yadda ake magana wato baya da boundary baya da iyaka kuma wannan abubuwa ne na abin kunya wanda galibi ba a cika ganin su suna yin karfi a kasashe waɗanda suka yi shura ba kuma ɗaya daga cikin abubuwan da suke faruwa a nan za ka ga yanzu idan ka kalli amerika za ka ga duk irin yadda suke rajin demokradiyya da kishin ƙasarsu ita ce farko a zukatan al'ummar kasarsu da shugabanninsu akwai abubuwa na abin kunya da suke faruwa amma galibi ba su cika faruwa akan maganar batun wawura kuɗaɗe ba kaga mu nan gurin ba maganar karɓar ma na goron ba ne ba mm. a'a kuɗaɗe ne jibge na al'umma Wani zai samu dama kawai ya ɗabe yadda yake so ka tsoma hannunka ka tsama yadda kake so mm. gara ma ai yanzu wanda aka ce ya karɓi na goro ai laifi ne kwarai da gaske a kowace ƙasa a duniya amma ya bambanta da mutumin da za a so ya amfani da damarsa da mukamansa ya kwashi kuɗin al'umma tunanin ya wuce tunani irin na ɗan adam wanda su galibi a irin kasashen su irin wani abubuwan bai cika faruwa galibi idan ka kalli yanzu america abubuwan da ba sa rena shi ya zama laifi ko ya suka laifi ne shugabanni da yawa da suka ratso zamani ai an ga ire-iren irin matsalolin da suka fada a amurka amma su a gurin su wannan abun kunyar kadai abu ne wanda yake suka kwanta da shi suka tashi da shi an ga lokacin da aka samu shugaba a amurka warren hardin yan jam'iyyar republican a shekarun 1920 ya yi mulki akwai wani kamfani da ake kira teapot don a lokacin shi hadin ma shi abin ma da yi wai hannun jari ne ya ɗauka ya baiwa waɗansu daga cikin makusantansa na siyasa political associates wai ba kuɗi ba mm, mm, mm, hannun jari ne aka sayar musu suka saya da kuɗinsu amma da ta gano sai da hadin ya durkusa ne magafar amerika ba kuma kwandala ko sisin kwaban amerika ya tsoma hannunsa a baitin mali ya ɗauka an ga abin da ya faru a lokacin shugaba richard nixon da rikicin abin kunyar watergate scandal mhm. wadda ta sa ban mulki a shekara ta 1974 domin ya kauce wa impeachment na tsegewa an ga abin kunyar da ya faru lokacin reagan an saida wa iran makami duk ana tsananin gaba da ita aka karkata kuɗin ribar da aka samu aka ba 'yan tawayen nicaragua da suke yakar gwamnatin sandinista a lokacin daniel ortega hmm. an gani maganar batun monica lewinsky da bill clinton a white house hmm. monica lewinsky abubuwa da yawa da abubuwan da suka shafi irin su donald trump da sauransu amma duk jerin shugabannin nan wa kaji an ce ga wasu triliyoyin dala ta amurka wanda ya kwashe ya je ka wani banki aji don shi da matarsa su tsira idan sun sauka daga mulki an samu ɗaya daga cikin su ma a lokacin da ya sauka daga mulki saboda tsananin talaucin da ya shiga shi richard nixon ɗin kafin ya mutu hmm, hmm, gidansa a california yake amma sai da aka kai aka kawo an kasa biyan tax na harajin gidan akwai lokacin da hukumar haraji ta ƙasa a wannan yankin ta je jikin gidansa ta ɗaura masa takarda na notice idan lokaci kaza wa'adi kaza ba a biya haraji ba za a yi evictin din sa tashe shi daga gida kungiyoyin hmm, tallafawa gajiyayyu su suka intervening a cewar shugaban america kungiyoyin tallafawa gajiyayyu ta saka shugaba richard nixon a ciki to yanzu kai kamar a garin ku ne ko shugaban karamar hukuma ne wa'adi guda uku kana ganin taskun da zai same shi aimi haka zai yiwu ga gwamnan babban banki ana zargin cewa an yi kasa da naira biliyan daya da naira biliyan goma sha takwas to ka gani saboda haka idan ka riga ka duba yanzu abin da faru a rasha din nan yanzu taskun da shi wannan mataimakin ministan tsaro ka ce ko mm, mm. ba karamin zai yau inda a china ne ko a koriya ta arewa da yanzu labari muke cewa an gilla kan shi wannan wanda ake zargin ba tare dan speedy trial da a masa hukunci za a yi masa na gaggawa shi yasa duk masu kwasar kudaden al'umma su goda Allah da ba a cana muke ba mu ko mu goda Allah ina ma irin tsarin cana muke ciki <laughs> da wani labarin ake da ba da wani labarin ake da ba saboda da na san cewa ma damar irin shi muke mm. baka da wani wanda kake tunanin zai shildan ɗinka daga prosecution ya baka rumfa da malafat kare ka daga hukunci na tsananin hukuncin abin da ka aikata daidai da laifinka to da mutane sun ji tsoron tsindima ya tsinsa a cikin baitul malin al'umma su dama da dosu da moda su yi abin da suke so ah. Allah ya samu dace to ba shi ana da ana ta gudanar